radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tarbiyyar iyali sai shirin mata a cikin al'umma sannan shirin mu harshen Farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu hare Assalamu alaikum. Yau Asabar 21 ga watan Janairun shekara ta 2023. wanda ya daidai da 27 ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamar ya masu saurare kun san cewa shekaru 286 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1737 wata guguwar iska mai karfin gaske da take tafi da ruwa ta aukawa gabacin kasar india kusa da tekun bengal ta kuma sanadiyar mutuwar mutane kimanin 300 wannan da ita ce guguwar iska da tafi barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuka masu yawa da kuma asarori na dukiya da kaddarori tekun bengal da yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan kuma yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska irin wannan a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci masu saurari kun san cewa shekaru 59 da suka gabata rana irin ta yau wani dan gwagwarmaya daga cikin magoya ban imam khomeini mai suna muhammad bahrami ya bindige firaministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur lahira hassan ali mansur ne dai ya shirya dokar capitalization wadda ta baiwa amurkawa mazauni da kuma kariya daga gurfanar da su a gaban kuliya a kasar iran kuwa san aikata kowane irin laifi a kasar daga bisani marga imam khomeini ya bayyana fushinsa akan wannan doka an ɗauki matakin korarsa daga ƙasar iran zuwa turkiya kuma hassan ali mansur yana da hannu kai tsaye wajen kitsa hakan bayan wasu 'yan lokuta ba da jimawa ba da korar imam khomeini daga iran muhammad buharani ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin ƙasar. da ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau a da lokacin da juyin juhal musulunci na iran ya kusa kaiwa ga samun nasara a kafa kwamiti na musamman wanda ya haɗa malaman addini da kuma sauran bangarori na mutanen ƙasa domin shirya gagar matarba ga imam khomeini wanda yake shirin dawowa gida daga ƙasar faransa inda yake gudun hijira har ila a ranar ne sojojin ƙasar iran kimanin dubu hudu suka fara wani yajin cin abinci saboda neman gwamnatin prime minister shahpur bakhtiyar kori dubban amurkawa masu ba da shawara ga gwamnatin kasar wannan yana daga cikin goyon ba da sojoji suka fara bayarwa wanda ya taimakawa nasarar jun hali a kasar jama'a masu saurare assalamu alaikum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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin hassan barka to da farko ga mahimman kanan labaran babban kwamandan dakarun kare jun musulunci na iran ya yi allah wadai da kudurin majalisar tarayyar turai na ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda sojojin isra'ila sun bindige wani bafalastine wanda ya sanya adadin falastina wanda isra'ilar ta kashe tun farkon wannan shekara ya kai sha takwas. saudiya ta ce babu batun kyautata alaka da isra'ila muddin ba a kafa kasar falastinu ba To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na Iran ya yi Allah wadda da kudurin majalisar tarayyar turai da yi kira da ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda yana mai gargadin cewa turawa za su fuskanci sakamakon maimaita kurakuran da suka yi a baya. Manjo janar Hussein Salami ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa da yi yau asabar da shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Bakir Kalibab yayin da suka tattauna kan matakin na baya-bayan nan da majalisar tare da turai ta ɗauka na neman ayyana kungiyar ta irgc a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda da yake yaba sadaukarwar da irgc ta yi musamman dakarunta da kuma ta janar kasim sulemani salami ya ce babban jigon yaƙi da ta'addanci na iran ya taka babbar rawa wajen kawar da ta'addanci a duniya musamman kan ƙungiyar ta'adda ta daesh sojojin isra'ila sun harbe wani bafalastini har lahira a wani samame da suka kai kusa da birnin ramalla da ke gabar yammacin kogin jordan yayin da ake cigaba da samun tashin hankali a yankunan da ta mamaye kamfanin dillancin labaran wafa na palestinu ya rawaito ma'aikatar lafiya ta palestinu ta tabbatar da mutuwar wani ba palestine mai suna tarik ode mali mai shekaru 42 da haihuwa wanda aka kashe bayan da sojin isra'ila suka kai hari a garin kafir nima da ke arewa maso yammacin ramalla yau asabar ma'aikatar ta ci gaba da cewa sojin isra'ila sun ɗauki gawar mutumin da aka kashe a wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce ba bafalastinan na kokarin kai hari da wuka kan in isra'ila a lokacin da aka harbe shi mutuwar ta baya bayan nan ta sanya adadin falastinawa da sojin isra'ila suka kashe daga farkon wannan shekara ta 2023 ya kai zuwa 18 ciki har da yara guda hudu To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Saudiya ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce babu batun kyautata alaka da Isra'ila muddin ba a kafa kasar Falastinu ba. A cewar Faisal Ben Farhan kyakkyawar alaka da zaman lafiya za su samu ne ta hanyar baiwa Falastinawa fata da kuma mutunci wanda ke nufin samar musu da ƙasa in shi a wani faifan bidiyo da wallafa a shafin Twitter ranar Juma'a. wannan farcen na saudiya na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan isra'ila ke kokarin ganin sun karfafa alaka da kasashen larabawa a ranar alhamis ta gabata ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu da mashawarcin shugaban amurka kan harkokin tsaro jake sullivan suka taɓo batun ƙara faɗaɗa yarjejeniyar nan ta abraham wacce ta kai ga dawo da alaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa da dama bankin cigaban kasashen afirka na adb ko kuma african development bank ya yi hasashen cewa tattalin arzikin nahiyar zai samu daidaituwa da kashi hudu cikin ɗari a bana a rahoton da bankin ya fitar yana mai karfafa masu zuba jari da su kara azama a fannin gine-gine da kuma bangaren zamantakewar al'umma rahoton na bankin adb ya ce idan tattalin arzikin afirka ya fuskanci koma baya a shekarar 2022 sakamakon annobar corona da kuma yakin ukraine tattalin arzikinta zai iya daidaituwa a shekarar nan ta 2023 da kuma 2024 sai dai a cewar rahoton hauhawan farashin kayayyaki ya kafa tarihin da ba a taba gani ba a shekarar ta shuɗe duk da cewa akwai rashin adalci a cikin alƙaluman a ƙasar zimbabwe hauhawan farashin kayayyaki ya haura kashi 98 cikin 100 a shekarar 2021 yayin da a shekarar 2022 da ta gabata ya kai kashi 285 cikin 100 hawan farashin makamashi da kuma na kayan abinci ya kara ta'azzara lamarin a cikin gidajen masu karaman hali wanda kuma ya jefa kimanin mutum miliyan goma sha biyar a cikin matsanancin talauci hakan ya sanya bankin ya bukaci da a ɗauki matakai na musamman da suka hada da na siyasa kuɗi haraji da kuma bangarori daban-daban to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurari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 ga gudanar da zanga-zangar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar tunisia ne ta gudanar da zanga-zangar yin kira ga shugaban kasar kai sa'id da yi murabus daga kan shugabancin kasar a farkon wannan mako a daidai lokacin da ake tunawa da juyin juyin halin kasar kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar gamayyar 'yan adawa ta national salvation front da ta kasance a kan gaba wajen jagorantar zanga-zangar ta yi nasarar kutsawa kan babban titin habib borgiba da ke tsakiyar babban birnin kasar duk da matakan da jami'an tsaron kasar suka ɗauka na killace hanyoyin da suke isa zuwa babban titin na habib burgiba babban titin habib burgiba dai shine wurin da aka saba gudanar da manyan zanga-zanga a babban birnin kasar don haka titin ya cika da dubban mutane masu gudanar da zanga-zangar lumana suna daga tutocin tunusiya tare da rera taken cewa mutane suna son kawo ƙarshen gwamnati tururuwar mutanen da suka fito zanga-zangar sun tunkari 'yan sanda da suka toshe hanya da shingen da suka kafa domin isa babban titin saboda haka alatilas jami'an tsaro suka kauce suka ba su wuri domin tsoron rikicin da hana su wucewa za ta iya janyowa sai dai wasu rahotanni sun tabbatar da cewa jami'an tsaron tunusiya da suke kusa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar sun hana masu zanga-zangar zuwa kan babban titin habib burgiba kuma an yi nasara babu wani rikicin da ya kunno kai a yankin a nasa bangaren shugaban kungiyar gam gamayyar 'yan adawa ta national salvation front ta kasar ahmad najib shabi ya jaddada yin kira ga al'ummar kasar tunisia da ta haɗa kai kan manufa ɗaya ta neman kawo ƙarshen mulkin shugaba kai sa'id yana mai cewa babbar manufarsu ita ce ceto ƙasarsu daga babakeren kai sa'id ƙungiyar national salvation front wacce aka kafa ta ranar 31 ga watan mayun shekarar da ta gabata ta kunshi jam'iyyu biyar waɗanda suka haɗa da na hada heart of tunisia dignity coalition movement party wato harak al-irada da kuma amal movement baya ga kungiyoyin gamayyar citizen against the Ku. da kuma wata kungiya mai zaman kanta ta tsoffin 'yan majalisun dokokin kasar a halin da ake ciki babban sakataren jam'iyyar labour ta tunisia hamma alhammami ya ce tabbas mulkin kama karyar kai sa'id zai rushe kamar yadda mulkin kama karyar bin ali ya rushe a kasar yana mai jaddada cewa duk wanda ya toshe bakin al'umma ta hanyar hana bayyana ra'ayi sakamakonsa zai kasance gidan yari ne ko kuma ya gudu daga kasar yana mai kira da yin tsayin daka kan tubalin gwagwarmaya domin kawo ƙarshen tsarin kama karyar zalunci da shugaba kai sa'id ya shimfiɗa saboda ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kai tunusiya ga samun yancin kanta domin samun damar wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a nashi ɓangaren tsohon shugaban ƙasar tunusiya musib marzoki ya yi nuni da cewa juyin juya hali na ƙasar tunusiya ya lalace don haka dakarun kare juyin juya hali sun sake dawo dawowa tare da nuna cewa lalle juyin juya halin yana nan da ransa inda ya jaddada cewa sun tabbatar wa kasashen yanki da na kasashen duniya da suka kulla makarkashiyar ganin sun rusa juyin juya halin tunusiya a karsu bata kai ga ruwa ba almarzuki ya kara da cewa zanga-zangar da aka gudanar a kasar tunusiya a wannan mako ta jaddada cewa al'ummar tunusiya ta fi son tsarin dimokuraɗiyya akan mulkin sankai na mutum ɗaya sannan kuma ta fayyace matsayin matsayinta na yin watsi da duk wani ƙoƙarin gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasa domin ganin an koma kan tsarin mulki da juyin juya hali ya shimfiɗa kamar yadda tsohon shugaban ƙasar na tunusiya ya yi hasashen cewa a kowace rana bala'o'i za su karu a tunusiya matukar kai sa'id ne ke kan karagar shugabancin ƙasar ana ta ɓangaren ƙungiyar kwadago ta tunusiya wato ƙungiyar kwadago mafi girma a ƙasar ta yi kira da a shirya wani abin da ta kira yakin ƙasa da don ceto tunusiya daga mummunan halin da ta shiga sakamakon matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na gudanar da mulkin kasar bisa ra'ayinsa shi kaɗai babban sakataren kungiyar nuruddin attabobi ya sanar da aniyar kungiyoyi masu zaman kansu da sauran kungiyoyi da suke karkashin gwamnatin tunisia na gudanar da wani gagarumin yunkuri a cikin kwanakin nan masu zuwa don gabatar da bukatun al'ummar kasa baki daya a zaman taron tattaunawa mai taken gamayyar kungiyoyi da nufin ceto kasar tunisia babban sakataren kungiyar kwadugo nuruddin attabobi ya jaddada manufar kungiyarsa ta kare 'yanci da adawa da duwa wani matakin danniya yana mai faici cewar kowa yana da 'yancin yin zanga-zanga a kan titi domin bayyana ra'ayinsa don haka duk wani matakin katange al'umma daga aiwatar da haƙoƙinsu lamari ne da ba zai taɓa kai ƙasa ga ci gaba ba sakamakon haka dole ne a ɗauki matakin neman mafita kan halin da ƙasar ta tunusiya ta shiga a halin yanzu tabobi ya ƙara da cewa ƙungiyoyin fararen hula da na ƙasa suna jan kunnen masu rike da madafun iko cewa kada su kuskura su ɗauki matakin juya akalar ƙasa ta yadda ta yi daidai da sauransu saboda hakan yana matsayin zagon ƙasa ne ga ƙasa a sanarwar da majiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka fitar sun yi nuni kan yadda mahukunta a tunusiya suka take haƙoƙin al'ummar ƙasar musamman hana tawagar jama'a shiga babban birnin tunis a motoci da jiragen ƙasa saboda tsoron kada su shiga cikin sahun masu zanga-zanga kamar yadda kafar watsa labaran ƙasar ta ba da labarin cewa shugaban jam'iyyar free destorian party aber musa da magoya bayansa sun janye daga kan titin hairuddin pasha da ke yankin mount lazier bayan da jami'an tsaro suka dakatar da ci gaba da tattakinsu a lokacin zanga-zangar lumana da ta tunkari fadar shugaban kasar kamar yadda a nata bangaren gamayyar jam'iyyun siyasa ta coordination of democratic party a tunisia ta bayyana rashin amincewarta da duk wani matakin hana gudanar da zanga zanga-zanga tare da jaddada yin kira kan fitowa kan tituna duk da abin da ta bayyana a matsayin tsoratarwa da mahukunta suka ɗauka kan al'ummar tunusiya hakanan kafin fara gudanar da zanga-zangar jigo a kungiyar national salvation front jauhar bin mubarak ya yi zargi kan abin da ya kira matsayin da gwamnatin da ta yi juyin mulki ta ɗauka na hana jigilar jama'a daga yankuna da dama kamar jerba da kabes da suke kudanci da mahadiya da ke gabashi zuwa babban birnin kasar domin halartar zanga-zanga a babban titin ba a wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook bin mubarak ya ce jami'an tsaro sun sun yi barazana ga masu ababen hawa tare da tilasta musu soke gudanar da tafiye-tafiye tun daga ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ce kasar tunusiya ta shiga cikin dambarwar siyasa saboda matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar domin mai gurbinsa da umarnin shugaban kasa na musamman inda a ƙarƙashin sabon tsarin tafiyar da kasar ya rusa majalisar dokokin kasar da majalisar kolin shari'a da fitar da wasu dokoki ta hanyar umarnin shugaban kasa da suka yi hannun riga da kundin tsarin mulkin kasar game da fitar da sabon kundin tsarin mulki da kuma sanar da hanzarta gudanar da zaben majalisar dokokin kasar ranar 17 ga watan disamba inda mafi yawan al'ummar tunusiya ta kauracewa zaben kamar yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar tunusiya ta yi furuci da cewa yawan mutanen da suka kada ƙuri'a a zaben ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin ne kacal suka gudanar da zaben a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rajistan sunayensu don haka hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar a bayan fitar da sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar ta bayyana buƙatar sake gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓun ƙasar saboda ƙarancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaben a zagaye na farko hakika ga galibin jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula da kuma al'ummar tunusiya sun yi watsi da matakin da shugaban kasar tunusiya ya dauka na mai gurbin kundin tsarin mulkin kasar da umarninsa na musamman inda suke bayyana cewa matsayi ne na gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasa yayin da wasu ke goyon bayansa da kuma kallonsa a matsayin gyara ga tsarin juyin juya halin da aka gudanar a kasar na kifar da gwamnatin marigayi shugaba zainul abidin bin ali a shekara ta 2021 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkamu saka da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sanin ke tattaunawa kan hankokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ke zuwa muku daga rajon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awar kuna da saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da rajon abin shirin ya dauke da shi a yau din nan. a cikin shirinmu na yau za mu ɗora ne kan wani shirin da muka somo da malam Zakari a adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar nigeria yau malamin zai ci gaba ne da yi mana sharhi kan kasidar birul walidaini ta margayi malam ma'azu halijiya malam ya kimsa bismillah a nan malam bahaushe ya fahimci cewa hakika tarbiyya tana farawa daga wajen uwa uba ya fita ta neman ba fita abin da ta ci idan har uwa ta lalace to babu shakka ita ma dan ta zai lalace ban kanuwar magana ki auna masa ashar ki ta zakin sa ko ko ki ta zagi a cikin gidan kowa ma bai tsaya ba bakin ki ki ta zagin sa da manya manyan kalmanka kin manta ke kina ganin kina faɗan abin da cewa zuciyar ki da ta ji daɗi alhalin kuma darasi ki ko koyarwa ƙananan yara na gaban ki suna koyon wannan abubuwan da ke tuna ga cikin jini ta duk wanda yake haka yana aikata haramun tsawon mace ce ko namiji shi yasa wannan malami ya kawo wannan baiti a cikin nan malam ya ce zuciyata ta yaƙi na sani ba ka hana ni ya ubangiji zuciyata ta yaƙi na sani ba ka hana yana maganan cewa zuciyata ta nutsu ta tabbatar da wannan abin da nake so in roƙe ka ya ubangiji in na roƙe kuma ba za ka hana ni ba saboda ka yi ma waɗansu iri daban-daban daban-daban irin wannan kyauta irin wannan falala irin wannan baiwa to ina roƙon ka bani irin wannan kamar yadda ka ba su mutanen kirki magabata sun yi an ba su mutanen banza magabata sun yi an ba su saboda Allah ya yana baka duk abin da ka nema a wajensa sawa'un wannan abin na kirki ne ko ba na kirki ba ne tun da kai ka nema to za baka mutanen kirki sun nema an ba su mutanen banza ma sun nema an ba su to bai rage illa sai gobe kiyama a maka sakamako da abin da kai ka nema din nan kai ka nema da kanka kuma an baka ka ta duniya ga suna suna tun daga mutanen farko tun daga mutanen farko suka nema suka yi ya sa a zuciyarsa zan kashe ka shi kenan da in ba ta ya daka da suka tuzo ni ko ma ne ba su da ya da aka idan ya ce in kai kace za ka kashe to shi ya shiga gare ka to bautan ubangijin ma ba sosai za ka iya yi ba in ma za ka yi ba za ka yanda ke ka ci bukata shi yasa ya ce yana bukatan Allah ya bashi ni'ima ta jin daɗi. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon biyu hausa da ke nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya da zai tashi kan bayanin faɗin malamai ne ba na manzon tsira ba inda muke sauraron wani bayani daga wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan bayanin ba faɗin malamai ba ne faɗin manzon tsira ne da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin. da ni'ima da duniya ne ni'imar da kake nema farko a magana ni'ima kana gode wa Allah da ya yi ka a cikin musulmai kuma kana ta roƙonsa Allah ya sa kar ka bar duniya a cikin kauce wannan addini da saka da yake nan ka cikin ni'ima shine ka samu lafiya da kwanciyar hankali ka samu lafiya da kwanciyar hankali uku kenan sannan ka zo kuma ka samu abin da za ka ci kai ka rayu kuɗi kenan in hakan ya faru shi kenan ka samu mata mata ta kwarai wanda za ta haifa maka yayaye na kwarai kamar yadda hadisi nuna cewa ka nema wa ka yayanka uwa ka samu wayannan shikenan ka samu kwanciyar hankali ka samu arzikin zaka ci ka zama kullum sai ka fita ka je roƙo ba sannan baka ko ka je bara sannan ka samu ba zaka ci ba a'a to malamin ya roƙa wannan ni'ima da yake cewa Allah ya bashi Allah kuma ya bashi yace to ina bukatan ƙari har yanzu ya ubangiji cikin ni'imar da za ka ba ni ka ba kara min basira da fasaha da fahimtar addinin ka ya Allah kar mulakanta a gaban ka gobe kiyama saboda ban yi addini ba Allah ina roƙo ka bani ikon yin addinin ka kuma ina roƙon ya ubangiji Allah ka kara min ilimi Allah ka kara min ilimi da fahimta da zan kara yin bayani wa yan uwana ina son ko ina kowa ya ji ko ina kowa ya ji muryata har zuwa Sham da fi har zuwa kasar siriya. a yanzu kenan kamar yadda baya da kuma sin wato kasan china a yanzu kenan kuma allah ya ansa addu'an wannan malami ya samu rufin asiri na duk abin da yake na wajen ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi an yi dace ya samu saboda ka allah ya sa masa addu'arsa to me malam yake nufi ana malam na nufin duk abin da kake bukata na alheri ka sa roƙo wajen ubangiji subhanahu ta'ala allah zai baka kamar yadda ya ba ma wa'yansu a baya Allah zai baka shi ma ya yi kofi ya yi kwaikwai abin da magabata suka roƙa na kwarai Allah ya ba su shikenan da Allah ya ba su tun da ya bayar ma wa'yancan da niyya kyakkyawa aka ba su to kai ma in ka zo ka roƙa duk abin da ka yi Allah zai baka to don haka a cikin roƙon da za ka yi musamman a wannan karni ko a wannan zamani ka haɗa da roƙon Allah bayan neman abin da za ka cin da neman rufin asirin rayuwarka ka sa ƴaƴanka cikin addu'a ubangiji Allah shirya da su Allah ya shirya da su saboda duk kokarin da za ka yi in ba ka roƙa ubangiji ba abin wani ba zai yi ba to za ka roƙi Allah da fatan ubangiji Allah ya sa waɗannan yara a cikin hanyar da suke bi munana ubangiji Allah ya hana su Allah ya hana su bin wannan hanya abin da suke nema na alheri da kai musu fatan ubangiji Allah ya ba su ka ci gaba da musu addu'a cewa Allah ya shirya su sa su a kyakkyawar hanya in kowa yana yin haka ga nan za mu iya daukan wani baiti daga wani littafi daban don ya zama na abin kafa hujja inda wancan malami yake cewa yaro kamar makaho ne shi babba ko majayi ne na biyayya gami da tarbiyya yaro kamar makaho ne shi babba ko majayi ne na biyayya gami da tarbiyya bi ma'ana abin da kai kake yi mummuna a gaban ɗanka ba zai koya mana ya fara sakin jiki da wannan bayanin to amma lokacin an riga ya yi mana hannun nasa da karshe muna yi wa malam da yabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga jos na ƙasar nigeria godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran ta ƙasar nigeria ni da kunya da shirin na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi ta gadon rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku na littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya freedom ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ne shiru ba tare da nace komai ba muryar sanatsin kaya yana faɗin ko anan zaki kwana na zabga mashi harara tare da mirginawa na miƙe ya ɗauki waya sabuwa fil a kwali kamfanin tekno ya bani wacce akalla za ta kai darajar dubu hamsin da shidda tare da kuɗin bandar na naira ɗari guda biyu da turaruka manya-manya kala uku sannan ya ɗauke ni a motar sai ya kai ni har bakin round na kusa da gidanmu ya tare mana mai a daidaita muka yi ban kwana na koma a satin da ya sadiku ya dawo sai da baffa ya naɗa mani dukan tsiya abinda tunda nake a rayuwa ta bai taba faruwa ba baffa bai taɓa na ba sai dai wa'azi amma akan almajiri ya da ni dan kawai na kira shi ba gidajen ƙauye to ƙarya nai ba shi ba ne ashe baffa na duke kusa da mu yana arwalla yayin da asadikun ya fice ya bar mani gidan shi kuma don zalunci ya samu dorina ta dukan almajirai ya shiga lafta mani abin takaici umma ko kanzal bata ce mashi ba kuma tana zaune bisa tabarma har ya gaji da dukana don kan shi sauƙin ma babu almajirin da ya shigo yana gama dukana na fincike hijabi na na fi gidan mk cikin sa'a na tarar da shi yana ƙoƙarin fito da motarsa ganin yanayi na ne ya sa shi fitowa ya kama hannuna muka koma ciki yayin da ya zaunar da ni bisa cinyarsa yana tambaya ta what happened sweetie na ƙara lafewa a jikinsa ina kuka ƙasa-ƙasa domin a lokacin ji nake babu sauran ƙaunata bayan shi cikin kuka na ce masa baffa ne da ke ni ya zaro ido cike da mamaki na faɗin subhanallahi me kika mashi hankali na ce saboda nace, ce ba zan auri wanda yake son haɗa ni da shi ba an fi za miki switi ya tambaya idansa tar saman fuskata na gyada kai ina shekar kuka ya ce yaushe na ce sati mai zuwa kuma ba na son shi switi na sake fashewa da sabon kuka auren dole za a miki zainab na gyada mashi kai alamun 'A' eh, yayin da na dago na kalle shi sai dai ga mamaki na babu alamun damuwa a tattare da shi inda na san za a miki auren yanzu da na yi propose tun haduwar mu ta farko fiti na yi saurin faɗin a ai ba na son wanda zan aura ya ce ni fa a sanye na ce ina son ka fiye da babana ya kura mani ido yana kallo na a hankali na ci gaba da faɗin switi dan allah ka je ka san baffa ka faɗa mashi kai nake so Ka ga kai babban mutum ne watakil ya saduda ni kuma zan roƙi a sadiku ya roƙar mani baffana na tabbata zai ji roƙonsa wallahi kai nake so wani nake burin aure yayin da fuskar sa ya canza a hankali ya ce ai ba a ma iyaye gardama briti allah ya sani ina son ki kuma plan ɗina na aure ki ne amma tun da baffa ya zaɓa maki miji dole in haƙura wani sabon kuka ya kubuce mani duk wannan gidan a ce na yi asarar shi a hankali na ci gaba da faɗin amma ina son ka mk ni ma ina son ki sweetie amma dole in haƙura da ke jikina ya ɗauki kyarma na buɗe murya a raunana na ce rabuwa zami kenan ya kashe mani ido yana faɗin wa ya faɗa maki cikin kuka na ce kai mana ba gashi kana za ka haƙura ba ya girgiza kai auren ki ba zai saka ni in rabu da ke ba na ce ban gane ba in yi in fito ka aure ni ya ce ki zauna gidan mijinki ko kin yi aure muna tare suiti? babu abin da zai canza am incomplete without you ba zan iya rabuwa da ke ba na kalle shi da sauri jin abin da ya faɗa shin dama bayan mutum na da aure yana ci gaba da soyayyarsa da wasu mazan daban saukar hannunsa na ji bisa kai na yana kallona cikin wata irin murya ya ce promise me ko bayan aurenki za ki kasance da ni how could i say no please sweetie let us be together forever and ever ya sake faɗa a raunane a hankali na gyada mashi kai ba tare da tunanin komai ba domin dama me nake tsoron rasawa da ya sa na bijirewa auren a asadiku dr mk ne da abin da yake bani to kuma gashi ya yi alkawarin kasancewa tare da ni har bayan aure na na gama yadda yana musifar ƙaunata tunda har ba zai iya rabuwa da ni ba kamar yadda nake ƙaunarsa nan take na aminta da auren a sadiku yayin da zan ci gaba da soyata da mk ina samun kudade na abuna sai dai ina jin a raina da na samu kudin sosai zan rabu da shi in ci gaba da rayuwata na miƙe na gyara mashigaransa na feshe ɗakin da air freshener sannan na yi wanka na dawo falo na kunna tv ina ta kalle kalle idona ne ya sauka kan wayarsa da ya bari a nan na kai hannu na ɗauka ina duba picture ɗin shi abinda ya bani mamaki kaf cikin wayar babu foton 'yan mata ko ɗaya sai na matar shi na shiga contact ɗin shi na ga yadda yake saving numbers ɗin mutanen duk cikin nomba ɗaya ce ya yi saving da shuga kuma na tabbata ta matarsa ce. yanzu lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da bakwai da kuma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara tunatar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin uku wace rana ta talata kamar da yadda aka saba da dala ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu da abokinsa ramin gashi dare ya riga ya yi muhammadu yana so ya yi barci da wuri domin kuwa gobe da sassafe yana da wani aiki da yake so ya aiwatar saboda haka ya buƙaci ramin da ya tada shi da wuri domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. دست Hannu. دستت هنونکا بده بعدا خسته شدم نگجی بیا زو کمی کدن بالاتر سمده ما استراحت می کنیم. مو منا هوتاوا آنجا اچن رستوران بکن چن ابینچی ما می خوریم مو منا چن صبحانه کالاچی به به اینی؟ عالی است دکه او جالب نهگای تروا خیلی سوسی تو میبینی؟ کی کنگنی بزرگ ببا ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنی بلند میزو او دارد شی یندا آنجا اچن ببین دوبه برج دوگونگینی برج میلاد دوگونگین میلاد بلندترین مپیز او من میبینم نی اینا گنی. دنیا دنیا من دوست دارم نی اینا سان قشنگ میکاو کجا اینا ساختمان گینی عجله کن کی گگاوه بعدن دگبایا من میگویم ni zan faɗi. To da bayan da aka saurari kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. رامین لطفا فردا من را زود بیدار کن فردا خیلی کار دارم تو که فردا کلاس نداری آره کلاس ندارم پس چه کار داری؟ فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم یک نامه هم به پدرم فکس می کنم برای من هم یک نامه پست می کنی؟ آره نامت را به من بده برایت پست می کنم تو فردا چه کار می کنی؟ من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم چند ساعت مطالعه می کنید؟ از هشت صبح تا ساعت دو بعد از ظهر شش ساعت مطالعه می کنید؟ خیلی زیاد است البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم ساعت دو نهار می خوریم پس لطفا من را ساعت هفت بیدار کن باشد To madalla wannan ita ce tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammadu da Ramin kamar yadda aka je ta. To har walayu sai a sake sauranta amma da fasarta a cikin harshen Hausa. رامین لطفا فردا من را زود بیدار کن فردا خیلی کار دارم رامین د گوبه گوبه ka دوری. گوبه وری گوبه ایکی د سه. تو که فردا کلاس نداری گوبه دی کی بکر اجی آره کلاس ندارم ای بانه اجی پس چه کار داری؟ تو ونه ایکی که کرشی؟ فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم یک نامه هم به پدرم فکس می کنم گوبه زن ربوتا وسو وسیقو in aika su ta hanyar gidan waya. Ina kuma da wasiƙa guda da zan aika ma mahaifina ta hanyar fax. برای من هم یک نامه پست میکنی؟ نیما زاک ایکو منی دا وسیقه آره نامت را به من بده برایت پست میکنم. تو فردا چه کار میکنی؟ کنی؟ ای کبانی وسیقر که زن ایکا مکا تا هنگر گیرن ویا که گوبه می ککی من و دوستم این هفته مطالعه می کنیم ما خودمان را برای امتحان آماده می کنیم نی ابو ابوکینا منا مطالعه ا wannan منا muna کمو دومین جرباوا چند ساعت مطالعه می کنید؟ awa nawa یم yin از هشت صبح تا ساعت دو بعد از ظهر دگه کرپه تکوس نساهی زوا کرپه بیو باین از شش ساعت مطالعه می کنید خیلی زیاد است ای شیده کوکه مطالعه یا یوا البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم ساعت دو nahar mikhorim. Kode yake muna hutawa rabin awa, karfe biyu kuma muna cin abincin rana. Pas lotfan man ro haft bidar kun. To da Allah ni dai ka tada ne karfe bakwai na safe. Boshad. Shikenan. Shi kenan. madalla to jama'a masu saurare an riga an ji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokinsa ramin kafin mu karkare baki daya sai an kara sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawar kamar haka. هنو دستت هنونکا بده بادا خسته شدم نگجی بیا زو کمی کدن بالاتر سمده ما استراحت می کنیم مو منا هوتاوا آنجا اچن رستوران دکن چن ابینچی ما می خوریم مو منا چن صبحانه کالاچی، به به اینی عالی است دکه و جالب نهگای تروا خیلی سوسی تو میبینی؟ کی کنگنی بزرگ بابا، ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنی بلند میز او او دارد شی یه آنجا اچن ببین دوبه برج دوگون برج میلاد دوگون گینن میلاد بلندترین مپیس او من میبینم نی اینا گنی دنیا دنیا من دوست دارم نی اینا سان قشنگ میکاو کجا اینا ساختمان گینی عجله کن کی گگاوه بعدن دگبایا من میگویم نی زن پدی To madalla to jama'a masu saurari duka-duka a wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kan mako mai zuwa za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. To amma kafin mu yi bankwana da ku mu karkare sai mun sake tunatar da ku cewa za a iya samun mutane wannan shirya a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar da aka saba. Kafin wannan lokaci a madadin Muhammad raji da shi ne haɗa shirin a fefe kamar yadda aka ji ne Abdullah Salo Katsina da ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na iran ya yi allah wadda da kudurin majalisar tarayyar turai da yi kira da ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda yana mai gargaɗin cewa turawa za su fuskanci sakamakon maimaita kurakuran da suka yi a baya Major janar hussein salami ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa da yi yau asabar da shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab yayin da suka tattauna kan matakin na baya-bayan nan da majalisar tare da turai ta ɗauka na neman ayyana ƙungiyar ta irgc a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda da yake yaba sadaukarwar da irgc ta yi musamman da karunta da kuma kwamandan ta janar kasim sulemani salami ya ce babban jigon yaƙi da ta'addanci na iran ya taka babbar rawa wajen kawar da ta'addanci a duniya musamman kan ƙungiyar ta'adda ta daesh sojojin isra'ila sun harbe wani bafalastini har lahira a wani samame da suka kai kusa da birnin ramallah da ke gabar yammacin kogin jordan yayin da ake cigaba da samun tashin hankali a yankunan da ta mamaye kamfanin dalancin labaran wafa na palestinu ya rawaito ma'aikatar lafiya ta palestinu ta tabbatar da mutuwar wani palestine mai suna tarik ode mali mai shekaru 42 da haihuwa wanda aka kashe bayan da sojojin isra'ila suka kai hari a garin kafar nema da ke arewa maso yammacin ramallah yau asabar da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya